so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gaisa gaisuwar fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci so da farko ni dai sunana muhammad kamar yadda kun sani mai mahi yawa daga cikin kusan fi sani na da master da Editis tawa to a yau na dawo ne domin na kwada muku yadda na haɗa foto na wanda kuka gani da yawa daga cikin kwanan sun gan shi yana yawo a biskan kafafen sadarwa kamar su facebook da instagram to a yau foto wannan shi za mu gwada muku yadda muke hada shi a cikin Pixart wato cikin waya kenan eh hoton shine wannan wanda zamu gura muku so kuma ga yadda aka yi shi nan na farkon za ka je ka bude Pixart ɗinka da ka bude Pixart zaka za ka ɗauko bagurin yanzu za ka je ka ɗauko bagurin wanda za ka yi amfani da shi so yanzu mun tayi mu ɗauko bagurin oh, kamar za mu ɗauko bagwar na wanda za mu amfani da shi insha Allah za mu aje muku da shi ƙasa ga wannan bidiyo ku je ku ɗauko shi ok yanzu wannan abubuwan da su ne za mu yi amfani yanzu na farkon za mu yi wannan baya sai mu yi amfani da wannan za mu daidaita shi yadda muke so ne ok kamar bar mu ƙara mai ɗan girma kaɗan da kuma kote ok yanzu bayan mu yi haka mene ne za mu yi za mu ɗauko wannan wanda muka mai da baya ok za mu ɗan jiya shi kaɗan so yanzu za mu taimaka ɗan gunce shi kaɗan ƙasan nan ba maso ne wurin cawa cawa nan ok yanzu nan za mu yanke wannan cawa kenan yanzu wannan ne kawai muke bukata ok za mu yi ɗan sama da shi kaɗan sai mu yi ɗan juya shi kamar haka kenan ok yanzu bayan mun yi hakan mene za mu yi za mu je mu ɗauko drapo mu na ƙasar mu wato Niger kenan da jirgin wanda muka aza can baya okay yanzu za mu ta yi ajouter un objet ok yanzu za mu je mu ɗauko drapo da jirgi ok za mu je inda ka aje shi sai mu nemo shi yanzu ga drapo nan so jirgi yana ƙasa ok ga nan sai mu ɗauko su duka guda biyu yanzu shi jirgin za mu rashi nan sai mu na rage mai girma kamar haka kenan ok shi kuma dira in za mu ɗauko shi shi mu ƙara mai girma za mu maida shi da sama yanzu za mu ɗauko dira mu maida shi da kote kamar wannan gurin kenan ok za mu ƙara mai girma kaɗan kamar haka kenan ok za ka yi zunga gani shi ya hau ko bai hau ba ok yanzu za ka je ka ɗauko hoton naka mu hoton namu mu riga da mu yanke shi ok yanzu za mu ɗan ƙara mai girma ya zo daidai inda muke so ne kuwa kai ma idan ka zo kenan za ka tsaya ka tsara foton naka daidai yadda kake buƙatar shi ok yanzu mu namu haka ne muke so ne ok ɗan baya kaɗan ok yanzu mene za mu yi za mu danna wannan abun shafewa sai mu shafe ƙasa eh, ga kafar mu kenan yadda abun zai ba da cewa ya zama da kyawu ok ƙasan nan za mu ɗan shashahe ta yadda zai zama yi biskan wannan ginar kwa ok yanzu ba mu yi haka ne za mu yi za mu je mu nemo wani abu baki wanda za mu yi eh, inuwa da shi wato shaɗu kenan ok yanzu za mu je mu samu wani abu baki ok kai ma can idan kana da wani foto haka baki duk kana aika yi shado da shi yanzu munan za mu dogo ok wannan wannan da shi za mu yi amfani za mu mai da shi baya ga foton mu kaɗan kenan kamar haka kenan sai mu rage mishi da opacity kamar haka kenan ok sai mu danna abin shafewa mu zaka nan sai mu sa invert mun ka invert sai kenan za mu shafa da kanmu ok za mu shafa shi oh. ok sai muna shafa eh, inuwar kamar haka kenan dan su zana ta sai da dai za a ga inuwar cewa a kafar mu tana nan wannan gurin a jakwa ok ok haka yayi ok yanzu za mu danna shi ma nan wurin hannun namu za mu shafa mai da inuwa inda dai drapon hannunmu ya biya ta wurin shi kenan za mu zana mai inuwa kenan ta cewa hannunmu yana nan wurin ok kamar haka kenan sai bon ok yanzu za mu danna so don ok yanzu mu ne mana saura kun ga can eh, foton namu sama eh, mun mushi da rubutu ƙasa ta ce kaga kenan kai ma yanzu zaka ta yi eh, kai mai rubutu wanda kake so kai ma idan ka yi gyara irin wannan foto ok yanzu mu mun samu shi eh kasa ta kasa ta tace kenan kai idan ka zo za ka sa irin text ɗin da kake so okay okay